domin abin da ya faru da zance ce jama'ar sokoto ah, da kuma danwanmu shi mataimakin ah, shugaban gwamnanin najeriya ga baki daya matawali ah, na maganar zancen kasuwa da ya kone na biyu kuma mun da labari an yi rashin da shi ubanmu martaba sultan yau gwamnoni sun samu wannan labari sai muka ce dole ne ba yau ake yi ba shi ma idan ya faru da kowane gwamna a najeriya yana gudu yana gudu da zai ya masa tafiya mun ce abin da ya faru da sai ya faru da mutum baki daya shine muka tashi zuwa shugabancin shi gabanmu gwamna karfe fahimta kuma gwamna kadaru da ni gwamna plateau muka ce za mu zo mu yi masa tafiya kuma jama'a ta zato madadin gwamnonin najeriya da baki daya mun zo mun zo mun ga abin da ya faru mun zo kuma mun ga asara da aka yi a wannan kasuwa dole ne abu ne mu yi fata mu yi addu'a cewa ba samu rashin ba rasa rayuka a cikin wannan abin da ya faru ba amma dai dukiya roƙon allah ne allah zai sake mai da dukiya kuma muka ce dole ne inda muka koma sai babanmu babban ta zai sake sake koma da sake gaya ma gaban kasa so da a samu a yi kokari a sayan da za a taimaka jihar sokoto domin zancen wannan kasuwan da wayan da suka rasa duka